ولا بد له من أسباب يأخذ بها كل الألباب إذا أرادوا النجاة فالتقوى من أهم ما يكون عليها المؤمن لذلك قال بعض الصالح الصلف الصالح تلقوا بنا حبيب رحمه الله تعالى إذا وقعت الفتنة فاتقوها بتقوى قالوا وما اتقى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تنجو طواب الله وأن تترك معسية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقال أبو حامد الجزالي رحمه الله تعالى وهو يبين أنه لا بد من الأخذ بالأطلاب وطلق الأبواب التي توصل إلى التقوى وطريق التقوى ماذا قال من أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول العين والأذن واللسان والقلب والبطن وهذا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والطريق يا عباد الله إلى التقوى يمر عبر هذه المحطات العربه الأول محبة الله سبحانه وتعالى أي أن يكون الرب تبارك وتعالى في قلبك له الحب الأول وكل حب يأتي بعد محبة الله ويكون في الله فلا تتقدم محبة على محبة الله تبارك وتعالى وهذا ما ذكره الله قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يؤذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فالجميع يقولون الآن نعم يحب الله ليس عندنا شك في هذا المتكلم والصامع ولكن هذه الدعوة والدعوة ما لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء فالدليل الصافي والبرهان على هذه الدعوة أن يرى في سلوكنا وتصرفاتنا برهان على محبة الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة الله وإلا كما قيل تعتل علاها وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأبعده إن المحب لمن يحب مطيع وهناك محبوبات ثمانية أكثر المحبوبات لنفوسنا وأرشقها بقلوبنا لابد أن تكون بعد محبة الله وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذه المحبوبات الثمانية فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي القوم الفاسقين فمحبة الله لها طعم يجده العبد في قلبه فإذا أردت أن تعرف مقدار محبة الله في قلبك فتجد لذلك طعما في قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في به مسلم ثلاث من كل فيه وجد طعم الإيمان Manka kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma tuwaduma wa an yuhibbu mara la yuhibbuhu illa wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar wa qad jama'at imra'atun min as-salati abana'aha wa awsathum bi hadhihi al-wasiyah البليغة ذكرها ابن رجب الأنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع الأموم والحكم فقال تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإن أراد لهم الملعون بمعصية أي الشيطان مرة المعصية بهم منكشما فهم لها منكرون المحطة الثانية استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى أي أن يشئر العبد أن الله تبارك وتعالى يعلم بالخاطرة التي تريد عليه قبل أن تريد والحديث مروي عند البخاري أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما الإنسان هذا الحديث مشهور كلنا تعرف هذا الحديث قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لذلك قال بعض السلف ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر أي لابد أن تظهر ويرى الناس فهذا الذي يقارب المعاصي والذنوب في الخلوات وهو يظن أن الله لا يستلع عليه فقد وقع منكر أعظم من الخطيئة قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاتر رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أعملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات أي أنهم ذكروا أمام الناس خرجوا بلباس التقوى والصلاة والزهد والتدين والفضائل لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فقال فما جاء محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمأدومين فمن الخدر أن يعامل الإنسان ربه أقل مما يعامل الرجل الصالح من قومه والمحطة الثالثة من أراد أن يصل إلى مقام التقوى وأن يشارك المتقين في منازلهم فليحاسب نفسه ويقودها قودا حتى تنقاد وتخدع فنفوسنا متمردة تتوق إلى المعصية لذا قال الحق سبحانه وتعالى فأما من طغى وأثر الآيات الدنيا فإن الجريمة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولله بر من قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت كلب امرئ إلا وصل ليس من يكله تركا بطلا وإنما من يتقي هو البطل والمعادة الرابعة من أراد أن يصل إلى مقام المتقين فليعذر حبائل الشيطان اللعين قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال الشيطان لمولى تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فمن أراد أن يتقي الله فلا بد أن يعمل جاهدا في وضع هذه المكائد والحبائل وقد جاء رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى فقال هل ينام إبليس قال لو نام إبليس لوجرنا الراعاء وكونه لا ينام يعتذر إلى العبد أن يغالبه ويصارعه ويتخذه عدوا مبينا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك هذا واستغفر الله إنه كان غفورا رحيما dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda ba ya bukatar komai a wurin kowa sarki ne mahalarci makaranti lalle hakika mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai yake kwallon kwallon talba shi da abokin tarayya kamar yadda muka shaida hakika nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi farin jakada bawon sane annabin sane masoyin sane Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da ka yi salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa tsarkaka da sabonsa gwaraza da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa a ranar sakamako. Bayan ka ya bayan Allah masu girma in nemi kuwa wasici da ni kaina akan tsoron Allah. Lalle hakika tsoron Allah sha'ani ne babba. Allah ya yi umarni da tsoron Allah. wanda hudubar mu ta yau ka tokan tana bayani ne a kan tsoron Allah wanda lalle hakika a takawa kalma ta tsoron Allah tana bibiya ne sai ka fito su tashoshi guda hudu sannan ka isa zuwa inda ta kawa take lalle hakika idan baka bi waɗannan tashoshi hudu ba lalle hakika ka kuskure wa takawa shi sa wannan lokaci da muke ciki babu abin da mumini ya kamata ya siffanta da shi kamar tsoron Allah. An rawaito ɗin daga cikin magabata ɗan kudina habibin rahimahullahu ta'ala ya ce, Iza waka atil fitinat, duk lokacin da wata fitina ta auku, wani bala'i ya auku, wani hali na kakalika yi ya faru a cikin al'umma. Sai faɗi fi'uwa bi takwa, ku kashe wannan fitina. ku karkade wannan bala'i da musiba ta tsoron Allah da tsoron Allah ake maganin dukkan wani musifa da bala'i lalle hakika wannan magana ta wannan magabaci na gari tana ɗaya daga cikin manya-manyan maganganu wayanda ya kamata mu kalle su da idan basira Lallai hakika tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan sababai na ainihin maganin dukkanin bala'i da musiba a lokacin sai ɗaya daga cikin almajiran wannan malami sai ya tambaye shi ce wa mattaqwa yace ya babban malamin mutu menene tsoron Allah sai ce attaqwa an ta'amala bi da'atin lahi yace kai aiki kai ruku da bin Allah bin dokokin Allah abin da Allah yace kai ka dinga yi da Allah yace ka daina ka daina yi amma duk da haka ne sai ce ne ala nuni min Allah ka shi bisa haske na Allah bisa tsarin da Allah ya ce sai ce ji sawab Allah wannan zai sa ka samu ladan Allah sannan me ya tsawar, wa an tattara ma'asiyat Allah sannan ka bar sabo saba wa Allah ala nuni min Allah shi ma akan tsarin hasken Allah abubuwan da Allah ya ce kada ka yi to kada ka yi taqabu iqaballah wanda kana yin haka domin tsoron hukumar Allah subhanahu wataala kisa da cikin manyan malamai na addinin musulunci al-Imam Zariya, ghazali rahimahullah ta'ala yana bayyana hanyoyin da suke kai mutum zuwa tsoron Allah yace ara da an tafiya Allah duk mutumin da yake so ya ji tsoron Allah falyura'il a'ba al-khamsa to ya kula da waɗannan gafan guda biyar wasu gaɓoɓi ne a jikinka guda biyar in ka kula da su ka iya kare su to lalle hakika ka zama mai tsoron Allah sai fa inna hunnal usulu su ne tushe na dukkanin komai na farko sai ce al'aini ido idan ka kare idonka daga kallon haram wal udunu kunne ka kare kunnenka daga jin haram wal lisanu harke ka kare harshenka daga faɗar haramu wani kalbu zuciya ka kare zuciyarka daga riya haramu da kulla haramun kamar hasada da gilli wani fadar da cikinka duk abin da zai je cikinka ka kare shi daga haramu wanda wannan kai koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wani wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisin Abdullahi bin Mas'udin. ya faɗi irin wannan magana da wannan malami ya kallamo ya hakaito inda Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ita ayu min Allah ya kal aya ku ji kunyar Allah mafi cancantar kunya ku dinga jin kunyar Allah mafi cancantar jin kunya yake sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabin rama ai mun kasance muna jin kunyar muna da kunyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kunyar da kuke tunani ba ba kunya a kifa kalluwa a tsunkuyo da idanu ba wannan ba sai sai laisa ka ba wannan ba walakin lallisin ya na Allah haqqal hayari yace kunya mafi tantantar kunya da Allah subhanahu ta'ala an ta zarra aka wa ma wa'a ka kiyaye kanka da duk abin da yake ɗauke da shi ido baki hanci dukkan kunne kaga kanka kenan duk wannan abubuwan ka kiyaye su daga haramu wal wa ma hawa shi wa cikinka da abin da yake sa ka kiyaye sai ce wal tabkuru mauta wal bila ka dinga tuna mutuwa ka dinga tuna za ka mutu ka tuna yau ba babanka ba kakanka ba kakan kakanka yau ba wane babu shugabana wane babu mai kudi wane babu wa wane yau ba malam wane wannan mutuwa ka dinga tuna da kai ma za ta zo kanka to wannan shi ne takawa ka dinga tuna akwai jarraba akwai alkiyama sai ce wa man arada al-akhirata duk mutumin da yake so ya riba lahira taraka zinata duniya yana barwa kawo duniya ne duk wannan haram da haramun da zudda jini da abubuwan da ake da sata da jamfara da babake ne a dukiyar al'umma da cin kazamar riba da shan jinin talakawa domin a tara duniya to ba za a tara ba cikin kwanciyar hankali ko nan za a bata duk wannan harabar da ake a ƙara su man fetur a yi yawon tunanin talaka a yi wuzna ta can wajen domin waya tara zuri an tara amma musifar ba zai ba zai huta ba sai ta tarawa sai ya ji shi a kabari to in kana so ka in ka samu abin da za ka iya rufa kanka asiri to duk wani wurin rayuwar duniya ka ajiye shi a gefe wallahi sai ka zauna shi yasa wani babban malami a doktor A'il Karni hafizahullahu ta'ala yake buga wani misali yake cewa da zaka kalli mutanen kasashen duniya mutanen Japan za ka same su ba sa tara kaya a tare da su mutumin japan sai shi sai ya shek sai dan wando in ya tare cin abinci baya tara kaji da kwai don kada ya tumbi ya nauyi sai taliya in ka je gidansa babu furniture babu alat yace ne dalili yake garin ko kasar japan gari ne da ake girgiza kasa to dan japan yana da tsari yana da tunani sai yake kasar zan? da girgizar kasa ta faru to zai iya gudu amma lokacin da ya fara dinka babbar riga ko ya fara dinka alkabba ko ya fara sa kaya masu nauyi ko ya nauyi ya tumbi ko ya tara kaya a dukiya a gidan so tsara zai amma da an ce ga girgizar kasa za ma kyautar ribi sai gajeren wando sai taliya sai yan wasu ko zai kalan guduwa zai tsere ya sha sai da tawo ka duniya haka duniya take in kana so ka huta wa kanka ka kauce wa mugun tsawon hisabi to ka guji tara duniya tara duniya ba shi ne wani amfani dinga yin alkhairi dinga yada abubuwa amma tara duniya wallahi ba abu da sai dai dan adam Allah ya halitta shi da wannan wato hibbuna al-mala hubban jamma akwai son dukiya ne wato yasa wanda ya fi kowa kuɗi ko ya fi kowa son kuɗi yasa ya ga cewa baya hutawa kasan kasan manajansa ko ma'aikacinsa na kasa ya biyu jin daɗi ina yawan buga wannan misalin shi wancan ba shi da lokaci kullum nemo kurin ake kullum tunanin kuɗin ake kullum mitin ake yi kullum kaza ake yi amma shi karamin ma'aikacinsa ƙarfe biyar ya tashi zai koma yana lokacin da ya zauna a ci kaza a sha askirin a ci shawarma a tafi fikinik a je can a je can a yi kallo kayan da ya tara na halarta biyu shi ma din zai ga lakasansa sun fi jin daɗi iyalansa wanda ba inda suke zuwa suna zaune kawai a gida sun fi morewa sun fi kaza isa in ka zuwa da neman duniya aikin banza ne ka nemi duniya ka rasa lafiya ko kuma wannan ba ya rubuta ka kwanta ka ƙi neman duniya ba musulunci ne ta ka zauna haka ba ka neman halak ba ka da sana'a ba ka da abin da za ka ruba kanka zai musulunci ne da haka ba amma dai abin da ake nufi kada idan ka yake wajen tara duniya wajen sai ka baza capacity sai na yi kaza sai na tara kaza in ka tashi a nan za ka bashi kuma nauyi ne kuma asara ne lahirar ita kamata ta gina shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka wa man arada al-akhirata duk mutumin da yake so ya ci riba a lahira raka zinata duniya zai bar kawo duniya ne duk wanda ya aikata haka lalle sai hakika ya ji kunya daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ta hanyar ta kawo tana da tashoci guda hudu ta daya a gurgudu ne soyayyar Allah dole sai ka sa Allah madaukakin sarki kana kaunarsa fiye da kowa fiye da komai kuma kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowa fiye da komai soyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nasara ce hotar mutuwa yana da tsoron Allah amma duk lokacin da ka da wani makhluki ko wani abin duniya akan tsarin Allah akan tafarkin wanzan Allah sallallahu alaihi wa lalle ya ce ta kafar tafarkin takawa da tsoron Allah shi ta Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu har in sun ce suna kaunar Allah fattabi'uni ka ce ku dini ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah sai ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim yasa wani mawaƙi yake cewa ta asir ilaha wa anta tazawhum buhu buhu kana saba Allah ka ce ni Allah kake saba kuma kana saba masa kana yin abin da Allah ya haramta kana da awar soyayyar manzo Allah sallallahu kai kanar kai kai Muhammadin Muhammadawa ne kai ne shauki ne kai mu ya rasulullah akala ta ihu amma kuma ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ayi abin da ya hana kana ciki dumu dumu da wannan ƙarya ne ko kana da'awar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce har za mu haza muhalin ya su badi'u wannan abu ne a kiyasance ba ba zai taɓa yiwa ba laukanin hubbuka sadiqan la adahu da soyayya ka ta gaskiya ce da ka bi innal muhibba liman yuhibbu muti'un lalle hakika mutum da yake so yake son wani mutum yana biyayya ga abin da yake ainihin so wannan shine abu na farko na biyu ka zama cewa ko yaushe kana ganin Allah yana tare da kai ka zama cewa kamar da hadisi yake cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lalle hakika idan ka kasance kai baka ganin sa to Allah yana ganin ka zama kullum a tare cewa Allah yana kallon abin da nake amma lokacin da za ka zama cewa sai ka fake a ɓoye ka gaba wa Allah subhanahu wataala a fili a idan mutane kuma ka nuna tsoron Allah to wannan yana ɗaya daga cikin abu mai illa wanda shi ya sa da dama daga cikin magabata sun yi tsokaci a kan haka babu lokacin baranta na bara tasha ta uku shine wanda yake so je sakawa to sai ya zama cewa ya yi sharaka da masu tsoron Allah domin ya zama yana kansa misali. ya hana kuma zuciyarsu abin da take so yawancin so zuciya ba alkhairi bane Allah ya ce wa amma man kafa makaram rabbihi wa la nafsa an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so lalle haƙiƙa aljanna ita ce makowarsa ta sha ta wani zakarce wanda yake so ya je matsayin mutukai to sai ya guji igiyoyi kenan duk wani tarkon shedan sai mutum ya guje masa shedan ya guje sarakuna ya ce la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yau a zamanin wannan muna cikin zamanin fitina hanyoyin shedan tarakunan shedan sun yawa yau sai ka yi kokari duk abu da za ka yi kana kaucewa wa'annan tarakuna na shedan amma idan ka je ka fara tankon shedan shi ma yana samun targado ga rashin takawa Allah ka azurta mu da takawa Allah ka sanya mu a cikin almuttaquna Allah ka sa aljanna ce makoman mu ka san Allah ka ba mu zama lafiya jama'a Allah ka ba mu zama lafiya dukkanin abin da muke roƙonka ya Allah Allah ka amsa mana muna da bukatu a wurinka Allah Allah ka amsa mana Allah dukkanin bukatunmu Allah wani ka amsa mana fa anta mujibus sa'ilina fa anta alladhi tatakabbalu min al-muttaqina fa taqabbal lana ya rabbal alamin akwai ɗaya daga cikin a Allah ya masa rasuwa wanda kusan ana yawan sallah tare da shi a nan alhaji sale na dai manta na gaban nasa Allah ubangiji ya gafarta masa dan na ce daga cikin abubuwa na alkhairi da yi, sai da ya kawo jikoki ne da 'ya'yansa wajen mutum ko ce su dinga taimaka wajen adadin wannan masallacin to Allah ya ji kansa abin da yana alkhairi Allah ta masa Allah ya amshe shi duka wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu in ta mu tazo Allah ka sa mu suka da imani rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yaqumu ila salatikum yarhamukum